yau bakuncin wa muka samu a dandalin namu. Ismail Muhammad na abba babban darakta na hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano. To wannan hukuma na ji ta fito da sabbin tsare-tsare da zai magance wasu matsaloli. Hmm. Na ji kai zancen yan downloading zancen tsarin fitar da fina-finai da sauransu. Hmm. Shin daman wannan ƙarƙashin hukumar ce ko kwasu masu fina-finai ne kamata su fitar da waɗannan abubuwa? To ita hukuma ana yin ta ne domin ta inganta yanayin sana'o'i na al'umma. Shi yasa mu ne muke da wato abin da ake kira mai wato mai manajin wato mu fito da tsare-tsaren da za su taimaki ita sana'ar sannan mu samar da control na ita sana'ar kar ta yi ta ci barkatai ba cikin tsari ba. Da haka wannan tsari ne na hukuma wanda za ta fito mu ba mu za mu karɓi kuɗi ko na abu a'a hukuma za ta samar da yanayi wato ta yadda za a gudanar da sana'a cikin daraja da kuma mutuntaka da shauransu da haka wayannan abubuwan mun kalli yan dalodin din na mafi yawa matasa ne mu inda muka shigo saboda suna sai da fim in ku za su sai da fim dole sai mun san me suke tura mutane me suke yi fim din da muka tace ne ko kuma ba a tura fina-finan batsa ko kuma ba a tura hotunan batsa irin pornographic pictures ko pornographic su yan dalodin din yanzu an amince su sayar da fina-finai eh za su sai da fina-finai ta hanyar kwamitin da ita hukuma ta fitar da shi wannan wannan kwamiti wato shine kwamitin wanda Alhaji Hamisu Lami iyan ta tama yake jagoranci wanda akwai mutane da yawa ko kuma hukumomi da aka sa akwai jami'an tsaro a ciki akwai na farin kaya akwai wato 'yan sanda sannan hatta shi kansa wato kwamishina na shari'a na jihar kano yana da wakilci a cikin wannan abu ba don wani abu domin a inganta su masu fina-finai su ne za su fito da tsare-tsaren da za a ita hukuma za ta sa idanu ne ta kiyaye wa'annan abubuwan ganin cewa ba a yi wani abu da zai zama ya yi karo ko ya bata wa wato tsarin da ya kamata a ce an samar da shi ba ana yi ta wajen harkar kasuwanci domin bunƙasa kasuwancin. To yanzu yi zancen tsarin fitar da fina-finai na ga wasu ƙungiyoyin 'yan fina finai sun fito da tsari na ah, post office. Mm-hmm. Shin hukumar kenan ta tarbi daga hannun su a'a ita hukuma dama ita ce ta fito da wannan duk yana cikin wannan kwamitin wato abin da nake magana anan kwamiti ne wanda shi yake kula da wannan abun box office din saboda tsarin da hukumar take da shi a wannan lokaci ita hukumar ta ce fina-finai ta samar da gidaje har guda 520 wayanda gidajen nan guda 520 din nan ana na gidajen kallo ta yanda za a dinga haska fim saboda fim kafin tafi hannun mai kallo na gida ya kamata a ce an ci kasuwar gidajen kallo to don haka gwamnatin jihar Kano ta ware waɗannan gidajen kallo domin inganta su su zama irin na zamani domin yin fim don riba sannan kuma a rike wannan katafariyar sana'a da su mafi yawanci wato matasa suke samun abin yi. To um, za koma kan Batura Hamasa hukumar ta ce fina ta ce ta yafe wa rahama sadau oh. sannan hukumar ta ce ta yafi mata ba tunda har yanzu bata zo gaban su ba dan haka ita hukumar ta ce fina dama can ba mu fance ta sa ta dakatar da duba finafinan hukumar a wannan rahama sadau ba wato gani ne ita lokacin da ita mofan ta kori rahama sadau ta kore ta kawai mu abinda aka yi an bamu kwafi na cewa an kori rahama sadau mu kuma a matsayin mu na hukuma saboda mun ga abin da ya dace ne domin gyaran tarbiyya muke domin gyaran al'umma muke yi sai muka rubuta takarda wa ita kungiyar mofan ta ba samu adadin fina-finan da yanzu rahama ta tsaya a kai insha Allah ma za mu tsaya za mu daina duba fina ta daga wannan lokacin to bayan rahama Allah ya sa ta dawo ta zo ta zo wato a kusan shekara daya hukumar ta fina-finai ta yi ba ta duba fina-finan rahama amma kakki manta kungiya bata iya hana rahama ta je ta fina-finai ba amma mu a wasu a cikin a wasu wuraren amma mu mun iya hana duba fina din ta har tsawon shekara daya dan haka lokacin da rahama ta zo ta zo take neman afuwa ba hukuma ce ta gabara kanta ba saboda ta hukuma ta al'umma ce sai muka ce kin saba wa al'umma fita ki je ki bawa shugabannin al'umman nan da ita al'umma kanta hakuri wanda kuma muka ce ta je ta yi kuma ta je ta yi duniya shaida ce dan haka ba wanda ya shiga tsakanin bawa da ubangiji ita hukuma kullun kowa nata ne sai wanda ya ki yadda ba zai bi dokar ta ba dan haka in ka yadda zaka bi doka zaka zama mutumin kirki dan me yasa zaka zama cewa kai a cikin al'umma a ce kai ba za a karbe ka ba wannan zalunci ne wanda mu a bangaren mu sai muka ce duk fim din wanda shine fundamental abin nan ɗakin mu na farko duk aikin da duk fim din da ta fito za mu duba duk fim din da ta ɗauki nauyi za mu duba amma idan kungiya ta ce mu kuma duk ƴaƴan mu ka fim da ita wannan kuma kungiya ce don haka aikin hukuma daban aikin kuma ita kungiya daban kenan iya matsayin um, hukumar ta ce tana da 'yancin ta Mahama tana da yanci ta fim wanda ya dace da tsarin a garin Kano da wajen Kano wanda ya tsare da dokoki na hukumar tace fina-finai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano 阿南吉略。